shugaban najeriya muhammadu buhari ya kara jaddada alkawarin da ya yi wa 'yan wasan golden england da suka lashe kofin duniya na kwallon kafa na 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai a shekarar 1985 a kasar china shugaban ya furta haka ne a gidan gwamnati a abuja lokacin da yake karban kyautar hukumar kwallon kafa ta caf wanda 'yan flying eagles 'yan kasa da shekaru 23 suka lashe a kasar senegal da yake jawabi shugaba buhari ya gode wa waɗanda suka ɗauki nauyin gasar yana mai cewa tabbas ƙwallon kafa na ƙaunarsa kamar yadda yake son ƙwallon kafa saboda a lokacin da yake shugaban najeriya a 1985 ne ƙungiyar ta lashe kofin duniya gashi kuma an sake kwatawa a shekarar 2015 a nashi jawabin ministan matasa da wasanni barista solomon dalon ya ce an miƙa wa shugaban buhari wannan kirtukan ne duk saboda kyakkyawan jagorancin da yake wa ƙasar.